Zabura ta tamanin da bakwai Na ’ya'yan Kora maza Zabura ce, waƙa ce, Ya kafa harsahinsa a kan dutse mai tsarki; Ubangiji yana ƙaunar ƙofofin Sihiyona fiye da dukan wuraren zaman Yaƙub, ana faɗin abubuwa masu ɗaukaka game da ke, ya birnin Allah, Sela Zan lissafta Rahab a cikin waɗanda suka san ni, Filistiya ita ma, da Taya tare da Kush, zan kuma ce, An haifi wannan a Sihiyona, tabbatacce game da Sihiyona za a ce, Wannan da wancan an haifa a cikinta, Mafi Ɗaukaka kansa zai kafa ta, Ubangiji zai rubuta a littafin sunayen mutanensa, An haifi wannan a Sihiyona, Sela Yayinda suke kaɗe kaɗe, za su rera, Dukan maɓulɓulaina suna cikinki.